وهذا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وهو سبب لجلب المودة بين المسلمين ودفع داء الحسد والضغائن بينهم وطريق إلى وجود الألفة بين المجتمع المسلم وفيه مواساة للفقراء ورفع قيمة الأغنياء ودرجاتهم ودرجاتهم عند الله ومما يشير إلى أهمية الإنفاق في سبيل الله وفضله أن الله جعله ركنا من أركان الإسلام وعمدة من عملة من عمده وهو الزكاة بحيث لا يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بها وأداها إن كان مستحقا ويقاتل مانعها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وشرع الله من حساب الكفارات الإطعام إلا في قتل النفس فقط والإنفاق في سبيل الله مما يجعل العبد في صف المهتدين الذين يحبهم الله عز وجل وهو سبب لتقوية الإسلام وخسال من خسال تقليل أعمال الجريمة في المجتمع ولا يزال المسلمون في خير ما كانوا ينفقون في سبيل الله وإذا كان الإنفاق في سبيل الله عموما فضل كما قدمنا فإنه يكون أفضل وأكثر أجرا في رمضان فإن الأعمال الصالحة تزيد بركة وفضلا ودرجة بسبب المكان كصلاة الفريضة في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والوقت كالعمرة في رمضان وكالصلاة النافلة في الليل والأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة فإن بركتها وفضلها تزيد على غيرها من أعمال من أعمال التي لم توافق هذه الأمكنة وهذه الأوقات. وفيما يلي عرض سريع لفضل الإنفاق عموما ثم فضائل الإنفاق في رمضان ثم شروط قبولها أما فضائل الإنفاق فقد قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبله بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فيضه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه ثانيا إن الله يخلف للمتصدق ما أنفق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا سلفا متفق عليه ثالثا الإنفاق في سبيل الله سببا لدخول الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير وفيه ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة أخرجه آه، متفق عليه خامسا آه، رابعا إن الله يجزي يجزي آه، إن الله يجزي لكل عمل من جنسه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس ما من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم أيها المسلمون هناك نص يدل على ترغيب في زيادة أعمال الخير في رمضان روى البخاري رضي ومسلم رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ثم أجر من أنفق على الصائم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجر كان له مثل أجر مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا أخرجه الترمذي وصححه ووافقه الألباني أيها الإخوة الإيمان هناك شروط لا لا يقبل الله أي طاعة وأي أعمال البر إلا إذا توفرت هذه الشروط وهي الإخلاص والمتابعة يقول تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمر من تخت طيب لا ولا يقبل الله إلا الطيب ومن شروطه أن يقع الإنفاق قبل الغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها يقول تعالى يوم يأتي باب آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه الترمذي وحسنه الألباني بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka muna gode mai muna neman taimakonsa muna neman gafara daga zunuban da muke aikatawa da kuma kalamai da muke furtawa ina shaida babu wanda cancanta da fita bakin sai Allah maka da wanda bai da abokin tarayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan zuwa ne kuma bawa sani tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da shi da iyalin gidansa da sahabbansa da duk wannan da suka bi ko da su har ranar tashi alkiyama bayan Allah yau muna uku ga wata Ramadan hijira 1447 wanda kuma ne da 20 da watan Fabrairu miladiyya 2000 da ishirin da shida hudubar mu a wannan masallacin juma'a na na aisha da kiyanan gidan da kalama bera tana magana ne akan falalan ciyarwa a cikin watan ramadan wanda ya ciyar da mai azumi wani irin lada zai samu wanda ya ciyar a wannan watan in abinci ne in tufafi ne wani abin amfani ne aka ba da sadaka wace irin falala ce ake samu a cikin wannan wata ya wa musulmi musulmi cewa ciyarwa don Allah yana daga cikin hanyoyin alkhairi da kuma jin tsoron Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya kira ya kire duk musulmi cewa a zo a tsunduma hanyar alkhairi da kuma hanyar samun takawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da ciyarwa don Allah a cikin hadisai daban-daban ciyarwa don Allah dalili ne na samun soyayya tsakanin al'ummar musulmi da kuma tunkuɗe hasada da kiyayya da ciyewa tsakanin al'ummar musulmi. Wata hanya ce da ake samun haɗin kai tsakanin talakawa da masu dukiya a lokacin da mai dukiya zai ciyar da talaka ga wannan lokacin talaka zai ga yana son wannan mai dukiyar yana ƙaunar shi yana mai addu'o'i na alkhairi bai son wani abin sharri ya same shi abin da zai nuna mana falalar ciyarwa don Allah shine eh, zakka na ɗaya daga cikin farillan musulunci rukunan musulunci kuma zaka ko ne ta kuɗi ko ta amfanin gona ko kuma ta bisashe inda ake amsa daga mawadata ana ba talakawa amsa daga manoma a ba mabukata to wannan ne zai nuna mana falalan ciyarwa saboda Allah sannan lokacin da kafara ta samu idan kafara azumi idan kafaran eh, zihari idan kuma kafara rantsuwa idan kafara shi ne to daga cikin abin da ake fita kafara ciyarwa na daga ciki wannan din zai nuna mana falalan ciyarwa saboda Allah sa'annan ciyarwa fi sabilillah yana sa mutum ya zama daga cikin masu kyautatawa da Allah yake wallahu yuhibbul muhsinin nan kuma wani dalili ne da musulunci ke karfafuwa a sanadiyyar ciyarwa saboda Allah saboda ciyarwa saboda Allah ne muka samu da Allah gina wannan masallacin da muke sallah a ciki saboda ciyarwa don Allah ne muka samu da suka samu na fankoki aka gyara masallaci aka hentin masallaci aka samu kayan sauti aka samu shimfiɗo da sauran makamantansu ya za a yi sallah cikin nutsuwa duk daga cikin falalar ciyarwa saboda Allah ya bayan Allah idan ciyarwa saboda Allah na da falala to ibadoji suna samun daraja da ɗaukaka saboda wurin da aka yi ibada da kuma lokacin da aka yi wannan ibada yanzu sallar juma'a za mu yi a nan masallacin na na aisha da ke nan gidan da halar madaira wasu na masallacin mai alfarma maka sun yi sallar juma'a wasu yi sallar juma'a masallacin nan sallar da sallar madina wasu yi sallar juma'a bakil Mukaddas, to mu diba tazarar da ke tsakanin mu da za mu yi sallar nan mabera a sakwato da wanda zai sallar masallacin maka. falalar ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya daraja har dubu ɗari tsakanin mu da shi alhali sallan ga iri guda ce babu bambanci tsakanin sallar juma'a da za mu yi nan da sallar juma'a da za a yi maka da madina da baitul muqaddas amma saboda bambancin wuri sai sallar su ta hita mu daraja wanda ya salla a madina ya fi mu da salla eh, dubu ɗaya wanda ya maka kuma ya fi da dubu ɗari wanda ya bai mukaddas ya fi mu eh, da dubu ɗari biyar to mu diba mu gani da ɗari biyar ɗari biyar ta mukaddas dubu ɗaya madina dubu ɗari maka. mu diba bambancin saboda bambancin wuri idan kuma cikin lokaci ne kuma idan lokacin ibada ya bambanta nan ma aka samu falala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani azumi da ke da fadala bayan ramadana face sai azumin watan Allah al-Muharram ashe saboda lokacin da aka yi wannan azumi cikin wani wata ne da ake cewa Muharram dalilin da yasa kenan zai fi lada ga duk wani azumin da aka yi wanda ba ramadana ba idan kai sallar nafila cikin yini yana da bambanci da wanda zai cikin dare wanda zai cikin dare ya yi kalada afdal salati ba'da salatil maktuba salatin layl haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace sallar dare ita ce sallah wadda ta fi daraja in ka hidda sallar farillai da muke yi saboda haka ma ciyarwa idan ya kasance cikin ramadan ne to ya fi daraja bisa ga ciyarwa cikin wani watan da ba ramadan saboda bambancin lokacin da ake samu idan za mu yi magana akan ciyarwa a dunkule Allah subhanahu wata'ala ya yi kira zuwa ga ciyarwa a kowane lokaci sannan ya sanya falala daban-daban daban-daban a cikin ciyarwar nan ɗaya daga cikin falalar ciyarwa shine Allah subhanahu wata'ala yana lillinka wa mai ciyarwa ladan abin da yake ciyarwa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu misali da abin da muke iya ganewa nan take shine a wurin noma Allah ce ladan wanda ke ciyarwa saboda Allah kamar misali wanda ya ɗauki ƙwarin gero guda ne ya je ya shuka ƙwarin gero guda ɗin nan da ya ciro ya yi kare sai ya gidda zangarniya bakwai zangarniya bakwai da geron ga hisuwa cikin kowace zangarniya za a samu ƙwara ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari misali kaɗan kenan da Allah ya bayar bakwai so ɗari ɗari bakwai kenan alhali kai gero ƙwara ɗaya ta shuka ga Allah ya baka gero ƙwara ɗaiɗaiɗaiɗai har ɗari bakwai kuma wallahu yi zuwa ɗin ya sha Allah yana riɓiɓiyawa ga wanda ya ga dama ya ƙara maka ya maka ƙari ya maka ƙari wanda ya shigo kuɗi ta waje ka samu ka zauna kamar ke tara mu yayin mutane in ana cikin kudu ba ba shi hanya ya ta waje saboda haka ciyarwa na da falala kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin abi ya yace duk wanda yayi sadaka da abin da yi ma'aunin kwarar dabino guda da ajli kamar abin da ya daidai da nauyin kwarar dabino ka ɗauki kai sadaka da shi amma sai sa sharadi min kasu da tsayyidin daga tsuwurwurin da kai na halar sana'ar da kai ka samu wannan abin da kai sadaka ne sana'a ce ta halar ka samu ya ce don Allah bai karɓa ce sai halar. sai tsarkakakke Allah ke karɓa bai karɓar da jami'a to Allah zai karɓi wannan sadakar da hannu ne na dama sannan ya je ya ta reno ya ta maka renon wannan sadakar da ka yi ya ta reno ya ta reno sahi ranar alkiyama wannan sadakar da kai ta koma a wa misali babban duki ne ka ɗauka kai sadaka da shi don Allah subhanahu wa ta'ala ya rufi fiye wannan ladan har za ka ce ya Allah kar kai mai izgilin an ce ga na dai sadaka da kai Allah ce ayyau ba ranar izgili ba ce a ranar ne za ka yi cizon yatsa ka ce da na sani ma duk abin da na mallaka da na yi sadaka da shi ya an Allah daga cikin falalar sadaka duk abin da ka ɗauka kai sadakar shi to Allah zai mai maka shi ba shi ke na abin da ka bari ya riga ya tafi ba bakin ladan da Allah zai baka wannan abin da ka hitar to Allah zai kuma mai san maka abin ka saboda haka kaman baka wuce komai na da kai sadaka da shi ba illai Allah ne da ya baka wannan ladan manzo sallallahu alaihi wasallam yace muna hadisi Abu Hurairah da Bukhari da Muslim su ruwaito ma min yawmi yasdu fi ibad illa wa malakani yanzilan babu wani yini da bayi ke wayuwan gari a ciki ba ce sai mala'iku biyu na saukowa daya yana cewa Allah duk wanda ke ciyar da dukiya ne ka mayar mai makwahin wannan abin da ya yar daya yana cewa ya Allah duk wanda ke rike dukiya ne yake ciyarwa ya Allah ka halaka mai dukiya ta Bukhari da Muslim suka rawaito Allah subhanahu wata'ala yana cewa wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk wani abin da kuka ciyar na dukiya to fa huwa yukhlifuhu Allah na mayar muku mafahin wannan abin da kuka ciyar kuma Allah shine mafificin duk wani mai eh, ciyarwa a bangon duniya baki dai ya baya Allah ciyarwa saboda Allah dalili ne na shiga aljanna Abu Hurairah ya rawaito a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda zai ciyar da abu guda biyu taguwa da wando ka ɗauka ka saboda Allah illa nudiya min abuwa mai janna face sai an kere wannan da ya sadakar nan a ƙofofin aljanna za a ce mai ya abdullah ya kai bawan Allah haza khairun wannan sakamako da za a baka a yau shine mafi fici bisa za sadakar da kai a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa man kana min ahli salam nudiya min babi salam in ma abuci sallah ne a kofar sallah za a kire shi in mai azumi ne kofar rayyan za a kire shi in mai jihadi ne kofar jihadi za a kire shi idan mai sadaka ne fa nudiya min babi sadaka za a kire shi ta kofar sadaka a wannan kofa zai biya shiga aljanna ya bayi Allah mu gurwa kan mun kadin muruwa sa'an nan mu sani Allah subhanahu wata'ala yana saka wa mutum jinsin abin da yake aikatawa kamar yadda Abu Hurairah aidan ya ruwaito ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya fitar cewa man nafasa a mu'minin kurbatan min kurabin duniya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama duk wanda ya yi ma mu'mini wani bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya to Allah zai yaye mai bakin ciki daga cikin bakan cikin lahira wanda bai da abin buɗe baki ne ka tare da abin buɗe baki ka bashi ka kinta shi daga cikin wannan damuwan to Allah zai kinta kai daga cikin damuwa daga cikin damuwar da kake da shi ranar alkiyama ka kwatanta sakamakon ga guda biyu ka zai ne saboda haka duk lokacin da kake yi wa wani kanka ne kake wa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man yassara ala musirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah duk wanda ya sawaka ma wanda ke cikin masuwa to Allah zai sawaka mai a nan duniya da kuma lahira sannan wa man satara musliman satara Allah alaihi fid dunya wal akhirah duk wanda ya rufa musulmi asiri wasu malamai suka ce a wanda ya tunka musulmi tufafi ya sa ya ɗinka mai sutura ya ba shi ya sa to ya fitar Allah alaihi fi sutura Allah fi duniya wal akhirah Allah zai mai sutura a nan duniya ya mai sutura kuma a lahira sannan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al ma kana abdu fi auni akhihi bawa bai Allah bai kushe bai da cikin taimakon bawa matukar bawa na taimakon dan uwan shi saboda haka gwargwado abin da ka mallaka ka taimaki wanda ka san ka ɗara shi abin nan da kake da shi wani na can yana roƙo kakka ga ƙarancin abin da za ka baya. shi sa annabi ya ta mana da ƙwarar dabino ƙwara dabino ba a wani hadisi yana cewa ita kunnara wa shi shiƙi tamra ku kare kanku daga wutar jahannama ko da da tsagin dabino ne rabin ɓarin dabino kake da to kika yi sadaka da shi ga rotar Allah ya kare ka ga wutar jahannama to wane ne daga cikin mu zai ce bai da kwarar dabino ko tsakin kwarar dabino in ba ka da kana da ruwa ka je ka ɗauko ruwa ka kafa zuba cikin tukunya bayan Allah zo su ɗiba su sha ɗan masallaci ne arewalla a masallaci duk sadaka ce gare ka a cikin wannan watan mai alfarma idan ka yi to za ka fi sabon lada bisa da duk sauran watanni baki daya idan muka je ga ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu are ayyuka alkhairi cikin wannan Ramadan inda Abdullahi ibn eh, Abbas radiyallahu anhuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne mutum alkhairi sannan lokacin da ya fi alkhairi kuma cikin wannan Ramadan kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce mana duk aikin alkhairi da muke duk cikin watanni idan muka cikin Ramadana to mu lillinta wannan aikin alkhairi alkhairin da ba mu yi wanda da ba Ramadana ba a Ramadana ya shigo to mu tiro wannan aiki alkhairin mu aikata shi Ibn Abbas yana ba da labari cewa Jibril ya kasance yana zuwa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne dare cikin Ramadana su yi bita alkur'ani ya koya mai alkur'ani to a wannan lokacin nan da Jibril ke kawo mai ziyara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi iskar da ke kadawa alheri inda iskar da ke kadawa babu mutumin da zai ce ni kan ba samu iskar shaka ba sai dai babu iskar to manzo Allah ya fi iskar alkhairi ibn Abbas radiyallahu anhu sannan ciyar da wanda ke azumi manzo sallallahu alaihi wasallam ga hadisin zai ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri duk wanda ya ciyar da mai azumi bude baki ka bashi sahur ka bashi a'a abincin dare ne ka bashi ka dai dauko abinci ka bashi saboda alfarman azumin ga da yake yi duk wanda lokaci ne zai ci wannan abincin babu ruwanka da wannan ka dai ka bashi abincin da zai ci to za a baka daidai irin ladan da wannan mai azumi yake Kai mai azumi ka ce a to shi kenan ni sai a kwashe lada na a bashi don ya bani abinci alhali ni na yi ne da yunwa da kishin ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaira annahu la yunqasu minhu ajr as sa'im shay'an wannan ne ba shi mai azumi sadaka bai rage wani abu daga ladan mai azumi mai azumi za a bashi ladan shi cikakka kai da ka bashi sadaka kuma a baka ladan ka kuma cikakka ku duba falalan ubangiji imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin ya inganta kuma imamu albani ya ce daidai ne wannan hadisin ingantacce ne abdurrazzaq a cikin littafin sa al-musannaf yace man fassara sa'iman me ma'anar man fassara sa'iman yace at'amahu wa saqahu wanda ya ciyar da mai azumi ya shayar da mai azumi ko kuma wanda ya shayar da mai azumi kadai wannan ciyar da mai azumi yayi wannan shayar da mai azumi yayi ko kuma haɗewa ya ciyar da shi ya shayar da shi duk dai ɗaya ne wanda ya ba mai azumi wani abin da zai amfana da shi a cikin watan azumi to ya bayan Allah kada mu bar a bar mu baya ga wannan wata mai alfarma ya shigo kuma wucewa ne yake yi tun muna kaya, yau ga shi muna uku wata ran sai mu ci azumi baya baya saboda haka mu yi kokari ma'aikata ayyuka alkhairi a ciki amma mu sani duk abin da za mu ciyar ya kasance saboda Allah ce za mu zo sallallahu alaihi wa wasallam yace man tasaddaqa bi ajli tamratin min kasbin tayyibin wanda duk ya ciyar da abin da ya gwargwadon fara dabino amma fa daga tsuwar wuri na halal domin Allah la yaqbalu illa tayyib bai karba face abu mai tsarki yake karba sannan ya kasance kayan ne kuma don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa'ad ibn abi waqas فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك كيف ذا بركة karayu ka ciyar saboda Allah ba kana mai neman ladan ciyar wanda kake yi a wurin Allah ba face sai Allah ba ka ladan wannan ciyarwa kai duk da noma da za ka ba cikin kwano ka ɗaga hannu ka ce wa matar ka buɗe baki ke sa miki loma ka buɗe baki ka sa mata loma sai an rubuta maka lada 'Yan ka yi don Allah ne saboda kaya ya bayan Allah sadaka na da lokaci kai kokari ka yi tun ba zo zarar rai ba idan aka zo wurin zarar rai ɗan duniyan da duk gaba ɗaya kan mallaka kai sadaka da su Allah bai mu'ibar imanin fir'auna sai da aka biya sai shi imani shi imani shi imani shi imani ina ya kiya sai lokacin da ya halaka ya ce amadu billazi amanar bihi banu isra'il na yi imani da abin nan da banu isra'il suka yi imani da shi Allah ce ba al'an fir'auna shi sai yanzu ne za ka yi imani wa kada sai ta kabu ka yi sako duk inda aka hito hatta ce Allah kake ai yanzu lokaci ya wuce ba za a karba ce sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yaqbalu tawbatal abd ma lam yughayyir Allah na karban tuban bawa matukan bai kai gargara ba ba zo zarar rai ba Allah ce yamma ya ce babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ran lokacin da za a ga manya manyan alamomin tashin alkiyama hudowar rana daga yamma na cikin waɗannan manya manyan alamomi wanda bai imani ba Allah bai da bukata da imani shi wannan lokacin. ko kuwa mumini ne amma bai aikata alkhairi ba sai da ya ga wannan alamar tukunne ce kai ba zan tashi lokaci ba kusan kurewa to Allah bai son alkhairin da zaka aikata wannan lokaci saboda haka mu aikata alkhairi tun da wuri tun ba zo zarar rai ba in wata zo zarar rai to alkalami ba ya alkalami ya buce Allah ya samu dace da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon wannan azumin cikin natsuwa da kuma kwanciya hankali yadda muka fara azumin da bismillah Allah za mu gama da alhamdulillah Allah ya karɓar mana azumin da muke yi da za mu yi a cikin wannan watan ibadojin da muke na karatu alkur'ani da sallolin nafiloli da na farilla Allah ya karɓar muna Allah ya ba mu ikon ciyarwa a cikin wannan watan ya rabbal alamin idan muka ciyar kuma Allah ya karban muna ya Allah subhanahu wataala ya muna buɗe hanyoyi na alkhairi daban-daban daban-daban daga wurin shi ya toshe mana kofofi da sharri daga wurin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙo ka tun da alkhairi yake koro mana shi din da sharri yake kuma ka kore mana shi ka tunkuɗe mana shi ya rabbal alamin ya Allah ka ba shugabannin mu jagora Allah kama har su zuwa ga aikin alkhairi din da alkhairi yake Allah ka nuna musu aikata shi din da sharri yake Allah ka ba su iko su kauce mu wannan sharri ya rabbal alamin ya Allah muna roƙon ka duk wani wanda zai amfani da mukamin shi a wannan Najeriya na kunta ta musulmi da kuma musulunci da kunta ta mu arewa da ganin ya kai arewa baya ya Allah mana maganin bishi